Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan namu da muke kawo muku. ‘Yan uwana mata, ni na zo ne domin in gargaɗe ku akan wannan abu da ya kuke aikatawa. Saboda wasu yanzu sun maida rungs tamkar abin adon saboda mesa wasu rungs sun ɗauke shi ma sana'a. ga su nan da yawa a gari mu je akan alamomi yadda za ka gane mace tana yi tamkar yadda matan aure ne suke mace za ta ganta ka san ta da kyaren kyankyan ba jiki amma daga baya za ku ga ta zo tana budewa tana ƙara jiki na ɗaya za ku rasa muke buɗata. buɗa ta wasu su rinka cewa ko magani take sha ko wani abu alhanin ba ɗaya ƙanwan biyu to amma ya kamata ku bincike ta saboda mesa in namiji na kwanciya da mace in kana da hankali ko kina da hankali da wuri za ki gano musamman iyayen mu mata wasu iyayen mu mata su ga 'ya'ya sun dawo gida sun fita sun dawo gida da kuɗi da yawa ba su 'ya'yan mu ba sai dai kawai su hau hidimar su kashe kuɗin nan sai daga baya in an gano me 'ya take yi ya kasance kuma abin zub da hawaye domin yanzu zamani ce ta zo da haka tunda yanzu wata ma sai ki tana tafi tana e ita burin tana tafi ta ga ta fito daga gidan karuwai tana yawo daga an ce kina ina da full confidence ɗinta za ta yi kwatancen inda take zama kuma alhanin inda take zama za ta zo ta zauna da rana ne da sunan ila tana wani aiki tana cewa a gidansu tana aiki to gidansu ba su da wani aiki take yi ba ta ta zama ta buga abinta ta gama harkar da za ta yi ta koma gida wasu iyaye da sun ta a wancan na kina kyau wancan kina kiba o sai an kawo miki jika zaki san kina tana kyau ko tana kiba ko saboda spam ɗin da namiji zai zuba wa mace shi yake buɗa mata jiki yake ƙara mata kowane ɓangare na jikinta tamkar yadda ɗa zai zauna a cikin cikin mahaifiyarsa haka zai kasance amma wasu ba sa ganewa wata ma duk wawanci tana yi sai ta shigo cikinku ta zauna ita ba ta yi ta gama jin sirrinku ta fito waje ta yaɗa ku ko kuma in tana yi tana da ciki ta rasa yadda za ta cire biki san yadda ake ki cire bane kike zuwa kike harka da wasu maza gashi ma abin da yanzu ya zama ruwan dare a ƙasan nan ko in ce a faɗin duniyan nan manya-manyan masu kuɗi su suke amfani da 'ya'yan mutane su ɗau kuɗi mai yawa su ba su suka san meye suka je suka da wa suka yi harka da wa suka yi mu'amala wata cuta gare su ko ba su da shi hiv aka sa maka an gama da kai balantane yanzu abin ta zama ruwan dare ma cutan sanyi da ake fama da shi mutum ya lalata wa mace gaba ba dama ki samu wasu sun cewa infection infection wata zan ba ruwan infection harkar da kike yi shi ke zuwa wannan spam ɗin da namiji zai zuba miki shi zai zo ya kasance miki matsala a cikin jikinki saboda da in yi yawa shi ke kawo miki gaban ya zo a lalata miki gaban ki. ta dinga wari duk macen ta kasance gabanta na wari to me ta take yana ta tashi aiki kenan ba ta da wani qualities saboda me yasa shi wanda ya mata wannan abin sai ce hmm kyale ta tunda na riga na gama samun abin da zan samu yanzu me za a gaya min ba abin da za a faɗa min ko daga kin zo wucewa wancan yanzu kun san so nawa nake cinta ko wani abu to ko ma za ki yin saboda ai ba an ce ka yi ba ne kuma ba ya zame dole dole dole ke ya mata sai kin yi ba amma wasu sai su zanne cewa hmm, aini ina aiki aikin ne ke yau na taho daga abuja gobe na taho daga zaria gobe zan tafi kano wai ce jibi hmm, sai ka tsana me kike zuwa yi hmm, ai ba za ki gane ba kawa wallahi wani gara na samu nake jan kuɗin shi ki gama jan kuɗin shi ke ma ya ja ki kun yi wanwan kenan saboda mace yanzu za ku ga ta zona ta ci wanka ta shiga cikin hotel ba ta da matsalan kowa ta je ta iskancinta ta fito da zumbulelen ta kamar mutumiyar arziki to in ni uwa ce ina da ya da take da kawa tana wannan abun shawara ɗaya zan bata ta janyo yarinyar a jiki ta dinga bata shawara in ta zo kuma e ita yarinyar da alamun ita ta jaman ya in na ga alamun haka sai in hana ta ba dole ba ne tunda yanzu ma ga namiji mace ta kawo namiji cikin gidan da aka haife ta cikin gidan iyayenta su iyaye na ta gida zan hange baki ana hira amma ban san kwartanta bane shine ta kawo cikin gida ya zo ya kwanta ya gama bata masu ya tafi kwana biyu kwana uku a ga ya da tumbi a ce ina kyau kwaso shi kai da ce waye kenan ta buɗe baki ta ce masu wanda yake zuwa gidan mm, shi ya mun wannan kenan ko to yanzu dai duka-duka a cikin wa'innan matsalolin wasu sai su rinka cewa maza suke ɓata 'ya'ya mata to 'ya'ya mata muna da kamashin mu babban kamasho kan mu da muke sa mazan su aikata wannan abin wata macen za ku ga ta fito da tsiraicin jikinta duk ta ja hankalin namiji in kin fito da tsiraicin ki nuna ma namiji to ya ga cewa that means cewa biki damu da tsiraicin ki ba ta ya zai ya taya ki kare tsiraicin ki dole ya taya ki barar da mutunci ku tattaru ku zama duk iri ɗaya tun da haka ake so kada in cika ku da surutu daga nan zan dakata sai sati na sama